Daga nan ɗakin magana na Suman amadu Mamada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. Ƙungiyar Caesars ta gudanar da taron ta ranar jiya a Tilaberi a matashiyar taron karancin jami'an kiwon lafiya a cikin yankunan ƙasarmu. mu. matsalolin shigo da masara daga gaya bayan matakin da kasar benin ta dauka za ku je ra'ayin wasu 'yan kasuwa a cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan tsuntsun da aka gano matacce eh, na adirbin sanata yanke agadar da ke dauke da wani zobe. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta Sizas eh, ta bude taronta a tun ranar jiya a Tilabere. Ma'aikatan za su mai da hankali kan tattauna a game da karancin ma'aikata a wasu yankunan wannan kasa ta mu Musawarar karin bayanin Malam Ibro Kane Sakitare Jan na Ben Sizas a cikin rahoton Alamin Washar. Ya dace a samu isassun jama'an kiwon lafiya. Kun san idan akwai jama'a da suke tafiye-tafiye, jami'i ɗaya bai iya yin komai sai an ɗauki da yawan jama'an kiwon lafiya. Saboda da zaran ba a ɗauka isassun ma'aikata to akwai wahala. Za a samu jami'an asibiti da aikin ya yi masa yawa, sai ya aiki ba cikin inganci ba. Alhali muna son inganci da kuma ɗaukar ɗawainiyar mara lafiya a lokaci. Amma idan aikin ya yi maka yawa jami'in da marasa lafiya 300 suke gabansa kaga mutum jini ne yake da shi yana iya fadawa rashin lafiya ko kuma ba zai yi aiki mai inganci ba. A wannan lokaci na zafi a Balara yankin Talabere cututtuka da dama ne suke bayyana a wannan lokaci jami'an kiwon lafiya suna gayyata al'umma da su gaggauta su je wuraren kiwon lafiya da zaran sun yi lura da wannan rashin lafiya. Madan Abdurrafu Hajjara mai kula da harkokin cututtuka masu yaduwa a cikin rahoton Mamata Dandakoi. Cututtukan da ake samu a wannan lokacin na zahi suna da yawa. Akwai cutar sa da bata bar tsoho bata bar yaro ba tana kama kowa. Ga ciwon ɗan sankarau. A nan balle yara mun samu mutane da suka kamu ga kuma farankama ita ma bata bar kowa ba manya da ƙanana amma ta hiba yara daga haihuwarsu zuwa masu shekaru biyar wahala ciwon da ya tsanani a cikinsu shine cutar ɗan sankarau wadda idan ta kama yaro sai dai ajali shi yasa muke kiran al'ummar gari da zarar sun ga wasu alamomi to su hanzarta zuwa asibiti ana gane cutar ne daga masassara mai zahi kuma wuya sai ya kandare da kun ga irin wannan alamomin to babu wata wata kai tsaye a zuwa. asibiti idan an zo da wuri ana iya shawo kan cutar ba insha Allah ga duga bonza Gwamnatin ƙasar Benin ta ɗauki wani mataki a makon da ya gabata na hana fitar da cimaka. Wannan mataki sun ɗauke shi a cewar domin daidaita farashi a cikin kasuwar cikin ƙasar. Sai dai wannan mataki ya shafi wato samar da masara a gaya da kuma lamarin da ya janyo hauhawar farashin wannan cimaka. Musawarar ra'ayoyin wasu 'yan kasuwa a cikin rahoton Fadal Alu. Mu abin da muke so nan muna neman ƙasar ta samu sauƙi kuma ana tsaurara mana alhali muna ƙoƙari mu shigo da kayan a cikin ƙasar. Amma abin da muke so idan muka shigo a cikin ƙasar hukumomin Nijar ya kamata su sauƙaƙa mana. Benin kowane ɓangare hukumomin sun tsaurara duka kayan da suka gani gare ka suna karɓewa. Lalle kayan sun yi tsada amma sufuri ne yasa suka ƙara tsada. bakwai ne kwalkwata buhun masara yanzu jika talatin da biyar yake hatsin ma jika talatin duka kasar benin ne ake fitowa da su waken awara shi kowa ya san jika arba'in ne yake sannan benin ita ce take kusa da mu da ka tsallaka sai ka shiga yau sun ce kaya ba sa shiga idan kana son buhun masara sai ka biya jika talatin da uku to wa zai iya sayan shi a haka gashi komai ya yi tsada al'amarin dai sai haƙuri kala Ta yau da 'yan kwanaki ne ake samun cincirin don mutane a wuraren sai da isansi na station service a birnin Tawa dalili kuwa shine hau farashin man fetur a kasuwar bayan fage. Tuni hukumi suka ɗauki matakai na takaita yawan man fetur ɗin da za a saya. Musawar wasu daga cikin mazauna birnin na Tawa a cikin rahoton Idrisa Adamu. sana'ata shine yana aiki na a daidaita sau to wannan larura ta mai ita ta kawo mu nan ga jeri station to isansu na bayan hoge shi ke babu labari ne muna jin da labari a ce jika ake sai da litar jika ba wani abu jerin matun da sahi wasu suke cikin jeri wasu kuma sun zo da marice sun bi na sahi ga shi har yanzu na haimunti talatin ko ko kusa gare mu a gaso ba abin da naka gudu ma ta yana shi kare mini ban kai gida ba kaga ne guje zane tsaya na cime in ga yana samun dan mai ko ko dan litar nawa na da wangan matsalar dai jiya zuwa yau ne ya karu kwarai saboda ina gani yau akwai sauran station waɗanda ba su da mamai to da sahe gubernar ya yi taro yake muna bakin bidon biyu ne ake badawa sankant litre masu motocin dai da yawansu ba su wuce sanki mil dimil masu moto 3 mil da daidaita wannan eh, gaskiya a yau dai abun ya yi muna yawa Wasu direbobi a yankin birnin kwani sun koka tare da ma tilasta musu daktar da wasu ayyukansu dalilin farashin man fetur da ya hau. a bayan kasuwar kasuwar bayan fage lita da ake saida shi dala sattin kudin sefa yanzu ana saida shi ɗari da talatin musawar karin hasken jafaru jimaro wani direba a cikin rahoton asuman musa arzika a kwanni muna amfani da man fetur na Najeriya fiye da na Nijar. Sai dai a kwanakin nan jama'a sun cika gidajen man fetur na kwanni saboda farashin mai na gidajen shan mai ya fi sauki da wanda ake fitowa da shi daga Najeriya. Akwai wahala saboda mai ya yi tsada, masu saye sun yi kaɗan. Sannan fasinjoji ba su amincewa da farashin mota da ake ɗora musu saboda muna ɗauka daga kwanni zuwa Ilela naira dubu ɗaya amma yanzu ya kai dubu da ɗari biyar wannan shine matsalolin da masu sufuri suke ciki akwai da yawan waɗanda suka ajiye motocinsu Akwamin ɗin birnin sai yankin Tilabiri wato ta karbi wasu mutane da suka kaura da matsugunansu da suka hito daga ƙauyen Joliya da ke cikin karamar hukumar Uro Gilajo. Waɗannan mutane an tsugunar da su a wani sansani da ke tsakanin ƙauyukan Dalwai da Ganki Basuru. Musawar ƙarin hasken Yakuba Halidu, daraktan jiha na harkokin takardun al'umma da kula da baƙin haure da 'yan gudun hijira na sai a cikin rahoton Fati Amadu. Daga goma sha biyar zuwa goma sha tara ga wata mun samu tantance magidanta 92 da suka kai su da saba'in Bayan tantancewa an samu waɗansu sabbin zuwa. Ko jiya an samu iyalai biyar da suka zo a sansanin. Da wasu iyalai muma da ba mu tantance su ba. Sun zo ne cikin mawayacin hali ba su da abinci. Amma al'umma garin saye sun tarbe su mafi mafi yawa waɗanda suka baro mazauninsu da muka tantance akwai yara da mata gaskiya suna buƙatar tallafi akwai da yawan yara da suka baro makaranta ba san yadda waɗannan yaran za su yi kurare ba a makaranta Birnin Difa na fuskantar wasu jerin hare-hare na mutane masu dauke da makamai a ranar litinin da ta gabata wani harin da ya shafi ƙauyen lada inda wata motar likita da ke kan hanyata ta zuwa shatimari malum garba an ka ɗauke ta aka yi awon gaba da ita a cewar abana tela shugaban kwamitin wato zaman lafiya na ccp a cikin rahoton gidi abdurrahman shekaran jiya ne wajen navar ne amma sojoji sun bi su har cikin mamba mamba sun je sun hau bisa biskat da yake allah ya rufe asiri ba da ba rasa rai ba kuma ba su ba mu ji ba an kwace motan an kawo kiran da za mu yi kasan mutanen mu jama'a mu yake yanda suke tahiyar da harkokin dole ne sojoji su yi takasansan kenan wani ya gaya musu wani abu dole ne su tantance bayan nashe timari shekaran jiya sojojin mu nan hanyar in aikin gona wannan ma explosion ya daga su allah da ya sa ba mu ji ba akwai harkan rai a ciki amma ai sun jimu shekaran jiya ana tada bombo wajen ladan wannan dole ne su yi beye kuma dole ne su yi takasansa kuma kiran da za mu yi wa mutane mutane yanzu wannan gonan da ake yi don su ne ake gwamnati ya dauki mataki cewa cikin shekara hudu manoma guda dubu hamsin za su samu wurin zama a kasan diwa. kenan wannan abu aikin mu ne na mu duka gwamnati yana cikin dauka mataki gubernar ya faɗi ce yace sojoji za su kare izai kuma za a aje ba cikin sojoji za a aje a aiki don talakoki su samu wurin noma A baja kolin birnin Gaure mata masu sarrafa kayayyaki na ta nuna kwazo domin gabatar da kayayyakin nasu da suke sarrafawa, inda Zainabu Umaru wasu wadda suka gabatar da kanwa ta bayyana matsayin da suke fuskanta a wannan sana'a tasu a cikin rahoton Dauga Muhammadu. Aikin fitar da kanwa ana yin sani lokacin sanyi. Ɗakunan da ake aikin kanwa na bukoki ne sun lalace. Mutanen da ke aikin fitar da kanwa talakawa ne suna son tallafin kayan aiki da kuma gurin da mata da yara suke tafiyar da rayuwarsu. Akwai yara da yawa daga ciki da ba sa zuwa makarantar boko saboda a lokacin da iyayensu suke tafiya wajen aikin kanwa suna tafiya da su can ko da suna tsakar makarantar boko. Muna kira ga gwamnati da masu tallafawa a duba a taimaka a lokacin da iyayen yara suke tafiya da yaran a yi masu makarantun boko a can inda iyayensu suke. Domin bunƙasa harkokin sinima wato samfurin ƙasar Nijar ƙungiyar ATC Media ta kafa wani tsari na watsa fina-finai a cikin wasu yankunan wannan ƙasa tamu bisa taken dc ne. mu saurari v clement serge wanda an kafi sain da cacu daraktan atc media a cikin rahoton alimun kaila usaini Gaskiya ya dace a faɗa cewa fina-finan ƙasar Nijar ba a ganin su. Akwai masu shirya fina-finai a Nijar da suke shirya fina-finai amma ba a haska su ga jama'a. Sai muka ga ya dace mu fito da wani tsari domin mu da kanmu mu je ga al'umma domin nuna musu masu fina-finan ko wace ranar laraba za mu zaɓi wata unguwa inda za mu haska fim ɗin mu nuna wa 'yan Nijar a gaban wanda ya shirya fim ɗin wanda daga baya sai a yi muhawara akan duka abin da ya shafi sinima. Don su mu na musamman an gano wani tsuntsu da ke da zobe mai dauke da bayanai da matace a jihar Adib Sanat yankin Agadas a cewar bayanan da aka samu wannan tsuntsu matace ya haito daga ungiriya. a cewar kwararru wannan tsuntsu ya yi gudu a tsawon kilomita dubannai kafin ya zo a kasar nijar waɗanne dalili ne ake sa shaida ga irin waɗannan tsuntsaye ƙarin hasken dr saina abdulaziz wakilin ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kare mahallin halittu a cikin rahoton umar hamma A cikin tsarin yawa nau'in tsuntsaye shaida, a nan ne ake nuna nau'in tsuntsaye yankin da kadai ake samun su, za ku tarar da jami'o'i da ma'aikata masu bincike a fannin mahalli da gandun daji za su yi wa waɗannan nau'in tsuntsaye shaida domin nuna nau'i ne da ya fito daga guri kaza. Yana kuma cikin nazarin kimiyya, saboda akwai tsuntsayen da ake sakawa wata na'ura domin ganin inda suke tafiya. tafiya da yankin da suke sauka wani lokaci kuma kawai shaida ne na cewa wannan tsuntsayen ga inda aka yi masa shaida Shin menene abun yi idan aka ga irin wannan tsuntsun. Abin da aka saba a fuskar ofishin ministan mahalli ana tambayar al'umma da zaran suka ga irin waɗannan nau'in tsuntsaye ko da sun mutu ne a tattara wannan shaidar ko zobe da ake saka musu da kafa ko wata shaida su miƙa su ga ma'aikatar mahalli mafi kusa su kuma sun san inda za su kai wannan shaidar ko a ma'aikatar kula da kare gandun daji da farauta da itatuwan da ake karewa sai su mika wannan shaidar inda ya dace a ƙasar da aka yi wannan shaidar. Shin a ƙasar Niger ana samun irin waɗannan tsuntsayen masu zobe? A gurinmu hakika ana yi wa tuji wannan shaidar ta zobe wanda ana kula da su da kuma a kimiyyance da inda suke yawo tare da jama'a a cikin daji. a ganin ku menene dalilin tafiye-tafiyen wannan tsuntsayen tafiye-tafiye nau'in tsuntsaye ya kumshi dalilai da dama na farko akwai lokaci misali idan lokacin sanyi ya zo akwai nau'in halittun tsuntsaye da ba su iya rayuwa cikin tsananin sanyi sai sun tafi a gurin da yanayi yake daidaita sannan canjin yanayi ya kawo abin da ko mu ma na adam mun lalata hanyar tafiye tafiye waɗannan nau'in halittu da ya sa waɗannan halittu suna ɓacewa saboda akwai wuraren da suke riƙewa ko mashayar ruwa ko gandun daji wani lokaci a tafiyar su inda ya kamata su ga wajen ba sa ganin shi. Ƙarkashar labarin namu kenan a huta lafiya.